الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأكبر الله أكبر كلما لاح برق وأنور الله أكبر كلما أرعد سحاب وأمطر الله أكبر كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي سهل لنا القيام والقيام ويسر الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر الحمد لله على فضله وإحسانه حق له واحد أحد فقد أن يشكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء له بأجل مقدر وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام وأصر صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم الرزق والسهر وعلى أصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فنعم فنعم الصحب ونعم المحجر وعلى التابعين لهم الإنسان ما بدا ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون لقد أتى شهر رمضان وانصرف وانصرفت معه أيامه ولياليه لقد ربح فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون وهنيئا لمن قامه وقامه إيمانا واحتسابا ويا خيبة من ليس له من صومه إلا الجوع والعطش وليس له من قيامه إلا السهر والتعب هنيئا للمقبولين وجبر الله كسر المحرومين وخفف ضفاف المظلومين أجل لقد مرت ساعات رمضان وأيامه كالبرك الخاطئ والحلم الجميل العابر سلام على الرحمن كل سلام من الرحمن كل أواني على خير شعر قد مضى وزماني سلام على شعر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني أيها المسلمون الصائمون بالأمس المبصرون اليوم بإذن من ربكم الكريم المنان تقبل الله صالحكم وغفر ذنبكم وأعاده علينا وعليكم بالخيرات والمسرات أعواما وأزمانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم مسلمين في تسلى أن نيجيريا da يوم yawan kasashen الدنيا في duniya الكويت su Turkiya da Lebanon da Maldives da Iraq da Qatar da Emirates da mafi yawan kasashen Afrika da gabas da yamma. Akwai wasu kasashe kamar Pakistan da Singapore wanda ba su yi sallah yau gobe. Kasashen Mali da Niger da Afghanistan su kuma sun yi sallah su jiya. Muna roƙon Allah ya karɓa mana muka lura babu wata ƙasa guda ɗaya wadda ake tsalla biyu a cikin ta sai nan Najeriya. Saboda ko ina ana bin umarnin shugabannin musulunci ne don haka ake yin ta haɗe. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so ka yi ta. Nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Tirmidhi da Ibn Majah daga Abu Huraira wanda Albani ya kyauta tashi yake as yau mata tasumun wal fitru mata tufṭirun wal yau mata tudhakkarun. Kuna azumi ne da kuke gaba ɗaya. kuna shan ruwa kada kuke sha gaba daya kuma kuna layya kada kuke yi gaba daya da na yi tana cewa alfitu yau mai yusiru da wal yau mai yusiru ina sallar karama ne sanda mutane ke yi yana layya sanda mutane ke yi amma tirmidhi yake masu ilimi sun fassara wannan hadisi da cewa ma إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس wannan yana nufin cewa a yi azumi a ajiye azumi a yi layya tare da gaba da mutane ba ta da saba musu yana cikin manyan bayyana girman yawan al'ummar musulmi da gina su da farjinin su yasa aka kyar'anta a fito har da mata da ƙananan yara matan ma'awulan da suke cikin yanayin da ba su sallah an ce a fito da su kuma aka ce a cikin hanya don mutanen kowane gefe na gari ta jama'a iri daban wata ƙungiya ta ware kanta take ita ba za ta yi idi tare da sauran jama'a ba to ta karya wannan manufar wadda yake ta shari'a take buƙatar ta a yau idi ya haɗu da juma'a idi kuma ya nafila ce ba farilla ba ba ta cikin salloli biyar da Allah ya wajen samun musulmi a kowace rana don haka idi bai ɗauke masa juma'a gaba ɗaya wadda wato ita madadin sallah azhar amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi rangwame ga mutanen ƙauye mutanen awali ya sun zo birni sun yi idi a wannan rana ta juma'a suka koma ƙauyukansu a fi a zara can a sun zaki dawowa sai sallar juma'a a birni ba saboda sauƙin a musulunci wannan rangwame wasu malamai sun jame shi suke a kan mutanen birni don haka wanda ya so ya sauke ma kansa babu laifi ya yi azahar tare da iyalinsa da za a yi sallar juma'a a rikon masalatan juma'a sai da aka saba suna rukun Allah ya na mana gaba ɗaya wannan ibada da muke shayar wata guda kwana talatin muna yin ta Allah ya sa mu cikin tattu wanda Allah ya gafarta masa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya kuma musulmi yana da kyau mai nazari mai ta'ammuli wanda darussa muka amfana da su wannan kwas na wata guda da muka yi a wata Ramadan. Sannan da ka tsara ma kanka za ka yi bayan wucin wannan wata. Daga nan zuwa in akwai rayuwa ne ta shi da za yi. Wani irin tasiri Ramadan zai kasance shi a kan wannan shekara gare ka. Ka san da cewa a dukkan mu ne za mu kai baki ba. Wasu mu za su kai baki insha Allah. Amma wasu ba za su kai baki ba. ka shirya ma rayuwarka a ɗan lokacin da Allah ya yi muka bayan wannan kofin kai da wata Ramadan. Iya su da cewa a shekarar bara sun yi idi tare da wasu ‘yan uwanmu. Wata rana kuma yanzu mun yi bankwana da su, a nan gaba mu ne za a yi bankwana da su. A cikin shekarar da ta gabata a cikin watan Jun, biyar ga wata mirikin tsohon minista na Najeriya sanar da Jibril Aminu. Kwana ɗaya bayan haka a shi gari kilin chief justice Ahmad Lawal Waye shi ya ba kun lahira a ƙarshen shekara chief justice Tanko Muhammad a Disamba ta shi wata shi ma Allah ta bi rayuwarsa a cikin Julai na bara mun yi rikin da tijo da tijo sanan da Alhaji Dr. Ibrahim Bello ɗan uwana masoyina Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta lokacin rana uku bayan haka nan kuka yi rashin alhaji aminu ɗan tata sai arziki da alkhairi wanda duniya ta ce dashi da taimakon addini da taimakon talakawa sati biyu tsakanin da shugaba Muhammadu Buhari Allah ya gafarta masa sun yi rashin kimiyya uzuru sai janar Muhammadu Sani Sani a cikin watan August sha shida ga wata wanda ya yi tsohon gwamna a Bauchi tsohon ta Bauchi wato gwamnatin Buhari da farko ya shekara goma yana sarauta a yankin zuru da ya da kita a wurin musulunci shi goma masu zuwa da auren kabuzawa na ne akan haka Allah ya gafarta a farkon shekarar nan ta tafi ka ciki shi ga watan Januwari duniyar musulmi a nan Najeriya yi ɗan kwana da ɗaya daga cikin malaman suna Sheikh Habibu ya Kaura wanda shi ne shugaban majalisar malamai na Izala ta farko a nan jihar Sokoto a wancan lokaci. Babban darasi gare mu cikin waɗannan da rake shi da ta dukkanin mu za mu mutu mun kira ko mun kira a cikin azumin nan na ji labarin wata wata an yi sa'o'i a wata rana amma ba a yi sallah asuba da ita ba za ka ya fi dacewa gare mu kowane lokaci mu zama shiri, Allah ya sa mu a imani waɗannan bayan Allah da muka zama sunayensu wato sai ke kuke daga cikin mu masu daraja ko inda muka rasa su daga bara zuwa bana amma idan kana magana ƴan uwanmu da muka rasa da hannun ƴan ta'adda wannan adadin ya wuce alai ta baki da shekarar zuwa da shekarar bara zuwa bana wannan al'amarin karuwa ya yi fa matuƙa da kiliya ta rage ɗauko shi amma dai na ɗaukar labarin kamar sabo kamar ya zama an saba ne kuma don baƙin ciki shi ne waɗanda ya kamata su yi damuwa da karuwar wannan ta'addanci a cikin ƙasar nan ke mana suke rabuwa yake har cikin su akwai mai cewa babu sauran ta'addanci yanzu a Najeriya sun mun gama da ita kanta wannan maganar a hakika ne ta ta'addanci domin babu yadda za a yi mutane suna rasa yan uwansu ana kake su ana wulakanta su ana cin zarafin su ana awon gaba da dukiyar su ko a kokore ta sannan kuma ka zuba musu wai babu sauran da hankali ko babu wata matsala abinci a Najeriya. A satin nan na ƙarshen watan Ramadan bayan Allah a Maiduguri sun fi kashin hankali a daidai lokacin da suke shan ruwa ranar Litinin da ta gabata. An ji ƙara fashewa bom har wurare guda uku waɗanda haɗa da kasuwan nan da kuma sabon market da bakin asibitin PH da kuma Fatu Office. Wurare inda al'umma ta taru, daidai ana shan ruwa. An kashe saboda mutane ashirin da uku. kuma saboda mutane ɗari sun ta gayyana daga cikin abin da yake damun mu a wannan ƙasa shi ne yadda aka raina mu aka raina mu a matsayin mu na umma da bi a wannan ƙasa mu ɗauki ɗin walida abdulhadi ibrahim ya haɗe da tafiya jigawa wadda wani jami'in hukumar yaƙi da da ƙasa dss da kuma ita yi waye ya sace ta ya koye ta ya mata ciki amma bayan wannan al'amari ya bayyana sai da aka kai ruwa rana da kan kudiyar ta ce da ta rubuta ta ga gwamnati ta ci gawa shi dangantin a hukunta shi akan wannan mummunan laifi nasa har yanzu ba san inda baya ce ya kwano ba abu biyu ne suke mabakin ci game da wannan lamari abu na farko shi ne shiru daga bangaren jagororinmu da shugabanninmu kai ka ce babu abin da ya faru abu na biyu shi da ita hukumar DSS da daure mu ma'aikacin jirgi ta koye shi ta hana a gabatar jiki domin a hukunta shi yadda ya kama. abu na uku ma mahi bakin ciki shi da ta harkokin mata da ta fito tana karye ta uban yarinya da yake mayu karma yarinya ce bai ce ka mutu a cikin in ji ta ita ta fi uban yarinya sani Ka fatin da wannan kyau. da kes ɗin Yunusa Yalo wanda ba sai na faɗi ba kowa ya san abin ya gudana. Kuma wasu daga cikin wasu daga cikin namu jagororinmu sun fi ɗaure gindi aka wulaƙanta shi akan ya auri wadda ita musulunci ta shimfanta ko ba yarinya ce karama ba. Wannan shekara a nisanci ta tsara zuwa can cikin ta ce da wasu al'amura a tarihin Najeriya wayanda suka mai da Najeriya a wani hali na tsarkar wuya. duk shekarar dubu biyu da ashirin shekarar corona wasu munafikai 'yan Najeriya daga cikin abokan zaman mu kiristoci suka yi tattaki suka tafi Amerika suka kai wai ana kisan kiyashi da kiristoci a Najeriya. Wannan ya dawo ƙasar Amerika ta ɗauki wasu muka matakai akan wannan ƙasa. Wannan lamari ga tsarin dokoki a ƙasashen Kiristoci ba su cin amana kasa amma abin ban takaici saboda su ‘yan mowa ne maimakon a hukunta su sai ma ganin su kake a bada shugaban kasa ana lallashin su wannan abin da suka yi shi ya jawo hari ihu a banza wanda shugaban kasar amurka ya kawo a nan jihar sokoto ranar su mace jikin gabata wanda mata shugaban ƙasa, walure ne tinubu don wanki kafa ta takalmi ta hau jirgi sai ta saki ta sai amerika ta gode musu a kan hari da aka kawo wannan ba koyin abu ne jaridu da kafafe sun ɗauke ɗaya daga cikin waɗanda suka yi uwa da makakiya akan wannan tsarairai shi ne wani lauya da ake kira Profesa Odu Abu Fitan. Ɗan ne, Profesa ne, amma ya shira da tsariya a shafi sarki a kan ƙasar Najeriya da kai gwamnatin Amerika. Wanda a dalilin haka aka sanya musu irin kasa da kalarinsa za ta rika ta musu ido da neman su kama kan layi ma'ana su rage ba a cikin musulunci dokokin shari'a muhimmanci irin su banan da ake kafawa da su kuma da ta da wakafi da makamantansu wajen suna kwadin daɗi musulunci da zarar da a najeriya su a ne. shi wanda ya wannan rubutun ba sakamakon ne shugaba tinubu ya bashi shi ne ya naɗa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa zaman kansa musulmai na Najeriya sun taru gaba ɗaya da kowane su kai sururuwa kururuwa yadda ba mu yadda da shi ba ba mu yadda zai mana adalci ba hakika ni ma har ma da shi gaban kasa. ƙungiyar malamai ta ce haka kai ce amma da yake a wannan gwamnati muryar musulunci ba ta da amo a yi kuɗe oke go wannan kira yau shi ne a musulmi a Najeriya muka zama wulaƙantattu haka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd dan uwa wanda ke sa kamar kuma shekara malamai sun ba da himma wajen tafsirin alqur'ani a bara mun yi fama da wasu fitilu kamar fikinan wato inkarin hadisi da fitar kabar ahad malamai suna tashi tsaye wajen wayar da kan mutane haka su ma mabiyan su zuciya da bid'o'i ya ce haikan da goyon bayan wajen bid'a da falsafa da kuma bid'a yan kala kasu masu kiran ta su qur'ani zalla yan qur'ani zalla tun bara muke fama da su kana ma a kai alhamdulillah malamai sun iya ta kokarin su da saba wajen faɗakar da mutane a wannan fikina yana da kyau a nan mu ambaci tambayoyi guda ɗari wanda shekaru haruna gombe ya yi mai ‘yan ɗalaka su ne za su suna ba da shawara kowa ya saurare su sauran malamai irin su dokta laun abubakar turayen shek anas na kano shek abubakar abdullahi mazan kwarai da malamai da yawa sun wajen garantar da mutane da wayan masu da da wannan gurɓata addini da ake so a yi Allah ya fasa musu da alheri. Profesor Sani Murishin Lemu littafi su kutum ya wallafa kan wannan matsala. Kuma an wallafa shi da Hausa kuma an wallafa shi da larabci domin ɗaliban ilimin suka dai Allah ya saka masa tsari ba matsala in kala kafin ita ce ce matsala mu a kasar nan akwai bayyana sai masu rawani wanda a kullum suke bayyana bidiya suna yi ma addini an tsaye suna bayyana kanna da sunan malanta amma babu abin da suke watsawa idan da saurayi ku da wannan na musu sun da haƙi da alkayyadi kan na musu azumi suke shawwal wannan na kawo rikici akan ganin wata haka dai ba za a bar musulmi shi addini ba sai an zo da abin da bai gurɓata shi amma alhamdulillah babu tantu malaman sun ba za su shawwa su huta sai sun tunkari duk wani abin da ya su da gurɓata addini kuma sun fuskanci wanda ya fice bisharar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa a kowane lokaci za a samu wanda za su kare addini su kula da shi Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذيري أول نشيدها المسجد في هذا الوجود أشهد أن لا إله إلا الله فكفك تصل الأرض كي ما بشكى عن سياسة وتضحى نجيريا في يدي تنكبت من أقول ما الله أكبر أما من أتاه عنك لي دكتور وأنا سمعت ذا الآية مني نسكين كذا وكذا أوكي لو ما أنا نسكين amma sauran kayayyakin masarufi suka ɗauki taliya da indomi da magi da ire-iren su kuma abin da ya sauki za ka wannan sauki yana da fuska biyu babban amfaninsa shine ga tallata wanda baya noma kamar ire-iren mu mutanen birni Suna sauki yana da amfani gare mu amma in uwanmu na karkara wannan duk shekara suke samun noma abin da za mu ci wannan arha ta ce zama kalubale aka shigo damina mai zuwa domin yasin da ji wani shugaban manoma da jihar Gombe ya yi shi ne ta idan gwamnati ba ta yi kowane matarki ba a wannan shekara manomi ya fi da buhu uku na matsara sannan ya fi buhun taki guda wa zai iya da wannan tafiya in aka waye gari ba za su iya noma ba ba babu shakka wajen illa zai yi ba kama ba ga cikin arzikinmu da ma zaman lafiyar, domin ba a noma zaman banza zai yawa in zaman banza ya yawa da fata da ta'addanci da ƙarfi za ya kun yi wa musulmi babu shakka cewa shugaba bola ahmad tinubu ya ci zaɓe a kan cikin tsaye da gumin musulmi ina ganin babu mai shakka akan wannan amma kuma kamar da kowa ke gani musulmi muna cin wuya a ƙarƙashin wannan gwamnati tare da shi ne shugaba tinubu bisa ga abin da ya bayyana ba musulunci ne ko musulmi ke ba shi ba yankin nan na arewa mai rinjayen musulmi wanda suka yi suka zaɓe shi kuma ba su ke gaban shi ba da kibla sun Legas. A Legas ɗin ma masoyan su suke kiristoci. kuma akwai musulmi masu ɗimbin yawa a can. Kai su ma ne mafi yawa amma bai da shani da su. Yan siyasa sun haƙuri wajibi ne mafi gaskiya kuma Allah ya ce ba yadda kuma za mu fasa Bisa ga haka ina ba malamai masu magana a cikin siyasa shawara cewa a wannan karon kada su tallata mana tinubu a matsayin mu musulmi ko kuma a matsayin wanda ya ɗauki mataimaki musulmi sun maye ma bola kamfen a wannan karon kawai ya fito ya gwani ci gaban da ya idan an samu sauƙin rayuwa a cikin mun yi faɗa muna idan tallaka ya samu sarari ko sa'ida a fito fili a gani idan bola ya kawo ci gaba ta fannin ilimi ko kiwon lafiya ko inganta noma da sana'a ko gyara hanyoyi ko kuma iya cika alƙawalin da ya yi ta zai samar da wutar lantarki da ya kama mulki to a fito a yi muna bayani in ya so sai a yi masa karshe da wannan gwamnoninmu kuna tare da su muna ganin aikin da ke mu kowane gwamna ana iya auna shi aikin da muna ganin to duk wanda zai tallata mana shugaban kasa a wannan shekarar Allah ya gwada mana abin da ya yi ko ya yi mana talla shi idan kuma ba nan za a tallata da shi a bari wasu su tsaro mukalla ko Allah zai sa samu wani dama dama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ke muka yi a cikin wannan wata azumi Allah ya taimake mu sun san nauyin ibada azumi ya dora muna in yi azumi kwana talatin ɗin in yi sallolin ɗari da ɗari da hamsin da yawan mu in yi sallolin tarawih da tahajjud wasu ba su samu sun tafi umra an karanta da littafin Allah a majalisa na tafsiri masu tarin yawa ko kafofi da ban sun watsa su Allah ya sa mu aiki da da su faɗa mana na gaskiya da tsoron Allah kuma musulmi kuma a shi da mun yi amfani da wannan wata wajen addu'o'in samun zaman lafiya da ta da ci gaba ga wannan kasar kuma mun yi amanna cewa Allah ya karɓa mana mun yi sadakoki da neman yarda Allah wato da don neman samun kawo kauci da bayan Allah a wannan cikin Mun tallafa mu marayu marayu a mu na tafsiri da yawa a ƙasar nan. A wannan ya damu mun tara kuɗaɗe da abinci sama da naira miliyan ashirin kuma mun isar da su inda ya dace. Al'umma da yawa sun samu rayuwa za su yi da da daɗi da daɗi. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya kuma musulmi mu tashi zuwa cin abinci da jin daɗi da gode ma Allah da sada zumunci. dawo sallar juma'a da za mu kai ta wanda bai samu dawowa ba ya yi azahar saboda rangwamin da muka faɗi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan haka Allah ya sake haɗa buwar haka haɗi ya aminci da koshi lafiya Allah ya karɓi aikin mu Allah ya kawo muna zaman lafiya a wannan ƙasa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd